the objective of the conference actually to, uh, of course, get eyes on young people in Shugaban taron na ƙasa kenan, Honorable Charles Olufemi Folayo, ke min ƙarin bayanin abin da yasa suka kira wannan babban taro, inda yake bayyana cewar matasa ne kashin bayan kowace al'umma don suke da kuzarin ƙarfafa tattalin arziki, hazaƙa, da zalakar ciyar da ƙasa gaba. Ya ce a wannan taro za a tattauna yadda makomar matasan Najeriya za ta kasance. Kusan dai a iya fahimtar cewar 'yan majalisar dokokin matasan Najeriya ne kan gaba wurin wannan taro. Fatima Maina Abdullahi, ni memba ne na Nigerian Youth Parliament gwamnatin borno south senator mun zo ne mu matasa mu haɗu mu yi magana akan abubuwan da ya shafe mu ko mu san hanyar da za mu bi mu ga mun burin mu ko mu canja yadda rayuwar mu a ƙasar nan kuma zama za mu yi mu yi aiki a ƙarshen taron na san dai za mu zo da resolution guda ɗaya. My name is Honorable Agbari, um, Nigerian Youth Parliament. I represent Edo Central. Uh, I came for this National Youth Reforms Conference because I believe uh, a gathering where we youth can gain a lot. Honorable Edewede Barabe. yana wakiltar jihar Edo ta tsakiya. Na zo wannan taro ne da imanin cewar wannan taro ne da zamu amfana da shi kuma mu ga yadda za a samar da ci gaba. Kana ina sa ran ganin ana damawa da matasa dumu-dumu wajen tafiyar da mulkin kasar nan. Abdullahi Aliyu Katsina na zaman ɗaya daga cikin shugabannin matasan Najeriya da ke zaman na kan gaba wajen gudanar da wannan taro. Abubuwan da ake tare za su tattauna a cikin wannan abubuwan ne guda biyu in rayuwar ba ta da kyau wace hanya ce za a iya bi a inganta rayuwar matasa a yau da gobe zuwa lokacin da ya sauka na uku shine to akwai kudurori da ake ganin ya kamata a fitar a kai ma wannan gwamnatin don ta aiki a kansu wanda in ta aiki a kansu muna da yakini cewa zai inganta zai taimaka wajen canza rayuwar matasa gaba daya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya